Shirin yau da gobe kuke saurare a yau Litinin goma ga watan Yulin shekarar 2017 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41 da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma kai tsaye a shafinmu na Facebook masu gabatarwa Safina Tusa da Sodangi tare da Maryam Bashir Bagaji. Kamar kowace ranar Litinin, shirin yau da gobe na yau akan mu'amala ne da zamantakewar yau da kullum. A yau za mu ci gaba da batun kulawa da yara ko su bayan mutuwa aure ko kuma rasuwa, wanda muka faro a makon da ya gabata. Shin wa ya fi dacewa ya kula da yara? Ina ganin cewa idan babu tarbiyya a gidan miji, to iyaye suna da haƙƙin su yi jayayya akan 'ya'ya idan kuma babu tarbiyya a wurin mata shi miji shike da fawa garanti ya anshi 'ya'yansa saboda gurɓacewa in su lalace za a ce 'ya'yan wane to idan babu tarbiyya kuwa dole ko yana ƙasa tarbiyya ce za ta mishi addu'a zauren matasa kenan akan wannan batu wasu magidanta suna ganin da kunya a ce 'ya'yansu sun zauna wajen mahaifiyarsu to koyaya malaman addini suke kallon wannan wannan ba abin kunya ba ne in eh, yana gada da cewa don shi mai dukiya ne a danginsa ko kuma shi kansa ya fi bangaren jikadiyar matsayi ko dukiya a duniya da haka abin kunya ne a ce ɗansa ya tafi gidan kakanninsa ya abolanci da ya sani cewa shari'a ta fi shi hango wannan abin da ya hanga kuma ba ta ce za shari'a ce za a bi. tun kafin ku ji waɗannan bayanan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku sai ku biyo mu ku ji duka a cikin wannan shirin na yau da gobe. To a shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku a ganin ku waɗanne hanyoyi ya kamata a bi ta yadda rabuwar iyaye ko rashin su ba zai kai ga gurɓacewar tarbiyyar 'ya'yansu ba ga yadda kuka amsa wannan tambayar mu a shafinmu na facebook da twitter Sakon farko daga Umar Rabi'u Daura ya ce tun da fari su mazaje idan suka tashi neman aure su tabbata sun nemo mace ta gari mai hali mai kyau ta da idan Allah ya albarkace su da yara ta san yadda za ta tarbiyyantar da su tarbiyya ta gari sannan a yayin da suka samu rabuwa da mijinta ko kuwa ɗaya daga cikin su yaran za su tashi da irin tarbiyyar da uwar ta yi musu domin za su rika tuna nasihar ta tamkar wasiya a gare su. Abubakar Sabi'u Sabuwa ya ce hanya mafi dacewa ita ce mutane su zamo masu riƙe amana yayin da aka ba su amana riƙon 'ya'yan da ba nasu ba ta hanyar ba su tarbiyya da ilimi kamar yadda za su ba 'ya'yansu. Sai Muhammad na Abubakar ya ce wallahi wannan zance abu ne mai kyau da ya kamata iyaye a duba. Da farko dai kada mu yi fatan rabuwa saboda makoman 'ya'yan idan har hakan ya kasance to iyaye musamman uba kada ya nemi raba 'ya'yan da uwarsu muddin tana raye. Ya haɗa kai da uwar a sawar ma 'ya'yan kyakkyawar makoma kada uba ya nuna son kai ya ɗauki 'ya'yan ya kai wa wata ko ƙanwarsa ko wani wanda ba lalle ne ya san ciwon 'ya'yan ba za a azabtar da 'ya'yan a bayan idanuwansa ko da 'ya'yan sun faɗa masa babu wani mataki da zai iya ɗauka. Shafi'u Bala ya ce cire son kai ga al'amuran da suka shafi iyali tare da aiki da ilimi tsakanin mata da namiji da harkar aure da abin da ya shafi iyali. sai abba sa'ad mahuta ya ce salam yau da gobe hakika wannan shine ake kira da turkashi a gaskiya wannan abu ne mai wahala to amma idan aka da gaskiya da adalci komai zai zo da sauki da izinin Allah Aminu Usman ya ce ta hanyar samar da wani tsari a hukunce na kula da yaran dangane da tarbiyyarsu abincinsu wurin zamansu da sauran abubuwan rayuwa sai usman ɗayyabu ya ce a gani na haƙƙin gwamnati ne da ta sa ido akan al'ummar gari domin idan tarbiyya ta lalace tamkar bala'i ya samu wurin zama a ƙasar misali boko haram sanusi usman ibrahim ya ce a gani na ya kamata masu arziki da sarakuna da gwamnati su dinga jawo marasa shi suna ɗaukan nauyin karatunsu da koya musu sana'a ta haka za a samu sauƙi sai sunusu m sunusu fatiskum ya ce hanyoyin da ya kamata a bi su ne iyaye su tabbata yaran su suna zuwa makaranta safe da yamma ma'ana islamiyya da kuma boko sannan a koyawa yara zuwa wurin ibadu kamar masallatai da kuma wuraren wa'azi muhammad mutawakil jumar galadima ya ce hanya ta farko a kula da karatunsu sannan a kula da ina suke zuwa su wane ne abokansu sannan a kula da zaman su na gida da me suke yi ya haka zai iya hana gurɓacewar tarbiyyarsu idan har an kula da su sai shehu adamu rijau ya ce eh to hanyoyin biyu su ne a rike su amana a inda suka tsinci kansu bayan rabuwar iyayen nasu ko dai sakamakon mutuwar aure ko kuma mutuwa a ba su duk wata kulawa da ta kamata a ba su tarbiyya ingantacciya a kula da karatunsu a tsabartar musu idan sun yi ba daidai ba idan kuma sun yi abin yabo a yaba musu domin hakan zai karfafa musu gwiwa da zara aka yi haka to shi kenan yara za su tashi cikin tarbiyya da kuma kyakkyawar rayuwa. ga Galadima ya ce gaskiya a gani na yau da gobe hakki ne wanda ya tattara akan 'yan uwa da abokan arziki a basu duk abin da ya kamata domin kula da tarbiyyarsu ko da iyayensu ba sa raye. sai sani ɗahiru tudun iya ya ce yau da gobe hakika ina muku fatan alheri gane da kuke damuwa da matsalar mu matasa abbakar lawal gidan dan maye a jargaba ya ce magana gaskiya in dai yau aka ce mutum ya rabu da iyayen shi tun yana yaro bai mallaki hankalin kansa ba to in dai ba hannu na gari ya faɗa ba zai matukar wuya kaga tarbiyyarsa bata gurɓace ba tunda bai da wanda zai bashi tarbiyya mai kyau. Sai Sha'ibu Adam Bagwai ya ce yau da gobe hakika rayuwar yaran da iyayensu ba sa tare tana fadawa a cikin wani hali musamman idan iyayen ba su da galihu inda zaka ga abincin da za su ci ma yana musu wahala da ƙarshe idan ba a yi sa'a ba su tsunduma a harkar shaye-shaye da fatan gwamnati da mahukunta da masu hannu da shuni za su rika kula da irin waɗannan yara ko da yake an ce idan dambu yawa baya jin mai Allah ya kyauta amin Aminu Garba Adam Tanagare ce hanya mafi kyau ita ce masu hali da kuma ƙungiyoyin sa kai na unguwa da kuma nagari su haɗu su haɗa ƙarfi don kula da karatun yaran da ba su da mahaifa wato marayu da marasa galihu ilimi na addini da na zamani idan za su dukufa akan haka to za a iya samun nasara da ake nema sai abdulhamid bashiru gwiwa so ba ya ce a gaskiya in dai har ya tabbata iyayen sun ba wa su tarbiyya tun fari to ban tunanin dan rabuwa ta shiga tsakanin iyayen zai shafi tarbiyyar 'ya'yan filin yau da gobe ku tashi lafiya idan ma kuma shafinmu na twitter Al'amal abokin kowa ya ce hanyar da za a bi shi ne ilmantar da mutane yadda za su yi tarbiyyar 'ya'ya tun kafin su yi aure a addinance da zamanance da koyawa mata sana'o'i. sai adsani shaga ya ce salam yau da gobe ba su tarbiyya ta gari ita ce kawai mafita da fatan allah ya shirya mana zira'a baki daya daga ƙarshe sai adbaffa haruna bajoga ya ce yau da gobe tun fara neman aure idan mutum ya samu mace mai addini yar gidan dattawa masu magana daya insha allah bayan shi zai To mun gode a cikin bar turo mana da saƙonni. to da maryam mm. wai kika boye mana usman ne a usman ya tafi hutu safina a ah, to lalle kan ai mm. dama rai dangin goro sai ana yi ana hutawa haka ne eh. mm. <laughs> to wakilin mu hassan maina kaina ya jiyo mana ta bakin magidanta alhaji kabiru rahama da alhaji hassan shu'aibu minista da kuma alhaji abubakar umar tsari a zauren matasa inda suka tattauna akan batun rikon 'ya'ya ko su bayan mutuwar aure ko kuma rasuwa wanda kuma ake ta cece kuce. ce idan zan fara da kai kabiru rahama wani lokaci in haka ya faru kai ya kake kallon wannan al'amari to wannan lamari ne wanda yake kusan a ce yana ciwa al'ummar mu tuwa kwarya duk lokacin da aka samu rabuwa tsakanin mata da miji inda ya kamata a ce yara sun kasance in aka duba ta fuskar shari'a yara ya dace an suna ƙanana su kasance ɓangaren mahaifiyarsu saboda samu jin kai na ɓangaren uwa to amma wani lokacin kuma idan ya zamanta cewa kai a matsayinka namiji ka fahimci cewa ita wannan mahaifiya ko bangaren mahaifiyar ba za su iya kula da yaran nan ba ba za su iya ba su tarbiyyar da ya kamata su ba su ba to dole kai a matsayinka na mahaifi ka ɗebo yaran nan naka ko ka zauna da su ko kuma ka mai da su bangaren ka inda kake tsammanin za su fi samun cikakkiyar tarbiyya da kulawa. alasan shaibu minista ina dawo daga bangaren ka kai ya kake kallon wani al'amari na farko dai duk lokacin da aka samu rabuwa tsakanin miji da mata to hakikanin gaskiya ni a ɗan tunani na dai da nake gani Dama miji shi ya kamata a ce ya ɗauki 'ya'yan shi saboda haƙƙin 'ya'ya suna kan ubansu ne sannan kuma baya da haka ko da shi bai ɗauka ba ba shi da wannan tunanin 'yan uwan shi na ɓangaren uba za su iya cewa su fa yaran nan za su ɗauko su ne su zo su kasance tare da su to problem nan da ake samu wani lokacin in aka kawo su ɗin in ba a samu kula mai kyau ba sai ka ga yara sun sangarce babu tarbiya ba da yanda dai gashi nan dai abubuwa dai suna lalacewa abubakar umar tsari wani tsari zaki aka wannan magana hmm. wani lokaci idan an samu matsala na rabuwan aure ya zo da rashin mutunci to za ka ga an ce a maida ma uba ya'yansa wani lokaci kuma idan an samu rabuwa na rasuwa allah kiyaye da yake kowa ya san za mu tafi to idan an samu rabuwa ne na rasuwa magana na gaskiya za ka kila idan uba mai karfi ne to tunanin yan uwan kila gidan su matan ba su da karfin riƙe yaren ba ma magana tarbiyya kaɗai ba yanayin mantenin nasu akan samu akasi akan samu matsala sai ai yaran ba za a iya rike wancan gidan ba ko ta fannin su ko ta fannin da ya satisfy na rayuwarsu da sauransu haka ni ina ganin cewa a tunanina musulunci ya zo da komi akan tsari in so samu ne su zauna hannun uwarsu domin shi namiji ko ya zauna hannun uwarshi ko ya zauna hannun waye waye da zarar lokaci ya fahimci abin nan komai matsalar me aka samu to gidan uban zai tafi an fi samun matsala wurin mace za a ga mace za a ce a ita yan dangi yan uwanta ta sani idan na dawo kanka alasan shaibu idan kuma kai aure a gidan mutunci mutumin dattijo mai mutunci aka sami irin wannan tsatsaye na rabuwa kuma kuna da yara a tunaninka irin wannan yanayi mai abin yi to ai shi mutum aka ce mai mutunci ne mai mutunci ko ba ga wani za ka auri yare mutum ku zama da ita shekara da shekaru amma wani lokacin sai sabani ya shigo kuma saɓanin ba maki wani dan kalilan abu ne bai taka kara ya karya ba maimakon saboda sharin shedan ya nasara akan ku sai kaga an samu da an rabu to irin wannan aka rabu ni nake gan har dai mutum yana da mutunci kuma ka san mai mutunci ne mutane ma na gari sun san mutum ne mai mutunci to saboda haka dan ƴaƴanka suna hannun shi kai ba za ka samu damuwa ba kaman a hannun hannunka suke saboda ka san lalle babu wani problem da zai iya biyowa baya da hannunka da hannun shi gaba ɗaya tuɗe ne sannan kuma ita kanta yarinyar tunda iyayenta suna da mutunci ita ma tana da mutuncin don ko da kun rabu da ita mutuncin iyayenta ba zai hana kuma still ku ci gaba da ma'amala ba sai dai ko da ta auri wani ne ko ta zo gida ko wani abu tsakaninku gaisuwa za ta dinga gudana kamar yadda tsari ya faɗa ɗazu inda mutunci za a dinga ma'amala ta understanding wannan shine magana abubakar umar tsari idan muka duba yanda sake-saken aure ya yawaita a wannan zamani a irin nazari da tunaninka me kake kallon makomar yaran da irin wannan al'amari yake ritsawa da su a rayuwa ta yau watan allah ya ji kan abokina domin an samu irin wannan matsala kamar su sun samu akasi da uwar gidan shi wanda yake ni na yi kokari na inga cewa ya dawo da ita saboda ko don tarbiyyar yaran nan saboda duk yadda kake gani fa hassan maina kana soyayya da mace wallahi idan ba 'ya'yanta ba ne doron da waccan tabbar gidan wallahi sai ka gane cewa lallai wallahi ba wani kakin su son kata domin duk wanda bai son ɗanka to tamkar baya son kai mata yanzu na haba haba kawai suke yi da mu ba za ka san cewa akwai matsala ba sai ka rabu da uwa 'ya'yanka za ka san cewa lalle lalle akwai matsala sai yana nuna min da cewa kai kana matsa in dawo da ita in dawo da ita shin waɗanda iyayensu suka mutu suka bar 'ya'yan fa wallahi bai da magana bai kai sati bai rasu har gobe na tuna da wannan magana ina zubo da kwalla saboda ga su na mata da su so yawan sake-sake ko yawan ka kana ganin cewa wai ko kaya amarya ko daɗa maka ce ka wulaƙanta uwar gida ko dan tunanin za ta rike maka yaya ka samu faul so duk mai irin wannan tunanin ya gaggauta ya canza lamari don wallahi tallahi hassan maina sai ya fahimci cewa domin matan yanzu nan ba su da haƙuri wata ma za ta ce maka na ta ma ya ta iya da su balantana na wani ba za ta tabbatar maka da wani sai ka rabu da wancan fa a inda dawo kanka kabiru rahama wani lokacin rabuwan auren yakan zama dole ne bayan da aka iya kai a irin lissafin ka haka ya faru ina mafita to kamar alai hassan in na koma baya kamar magana da kai wa abubakar tsari cewa makomar yara makomar yara da suka taso a irin wannan yanayi na cewa iyayensu ba sa tare abu ne mai matuƙar hadari shi ake kira a hausance masana da ake kira broken home wato waɗanda a takaice dai kamar waɗanda suka taso ba tare da iyayensu guda biyu ba akwai wani abin da aka yi kwanakin baya wani bincike da binciken ya nuna cewa kaso mafi yawa na yaran da suka lalace samu lalacewa tarbiyya maza da mata sun fito ne a gidan da suke irin yanayin gida na cewa ba suna tare da iyayensu guda biyu ba ne. saboda haka abu ne mai matukar haɗari in ba dole ba kana tare da matarka wadda kun haifi 'ya'ya ku rabu saboda dole wani abun sai ya taba duk yayin da kake kai sai ya taba tarbiyar 'ya'yanka alasan shabu ina dawo gare ka yayin da aka sami irin wannan rabuwan a lissafin ka, wani lokacin idan rabuwa ne miji kan janye yaransa idan kuma rasuwa ne dangin miji kan janye kan ɗebe yaran a irin lissafin ka aibu ga irin wannan tsari to ni gaskiya a tunanina ni dai ban ga wani aibu ba aibun shi guda ɗaya ne duk lokacin da za ka yi abu a rayuwa ya kasance ka yi shi domin Allah saboda haka duk lokacin da ka ɗauki yara za ka haɗa su da yaranka ya kasance kada ka bambanta su in har lokacin da ka ɗauka ɗin ka tabbatar yas wannan 'ya'yanka ne ko kuma 'ya'yan 'yan uwanka ne to duk abin da kake wa 'ya'yanka kai musu domin Allah kenan in kuma har ba za ka iya ba to mafi alkhairi ka bar su tare da yan su taimaka musu ko kuma ku raba yayan biyu wasu su je wajen bangaren uwa wasu su je wajen bangaren uba sai a samu sauki wannan shine gaskiya ni a tunani na dai amma zaka zaka da alman kai zan yadda a rawa su gida biyu kwarai kwa sai dai mutukar in ka ga ban yadda an raba su ba akwai dalilai guda ɗaya ko zuwa guda biyu sai dai in har na tabbatar bangaren din da zan bari din nake ga zan iya samun damuwa ba su da tarbiya amma menene ma ba su da tarbiya in har ba su da tarbiya ai ni ba zan zama da su ba ko kuma ba zan zama da uwarsu ba tunda ba maki daga gidan tarbiya in ɗauko ta ko na ce mata bata tarbiya to ni ma kenan bana tarbiya din tunda da can du zaman mu da muke da ita shekara da shekaru ban san tana da tarbiya ba sai yanzu da muka dan samu sabani da ita eh kaga dole ne in yadda tana da tarbiya tunda na zama da ita shekara biyar shekara goma fiye da haka saboda haka to duk abun zaman nan da muka da ita irin abun da na koya mata ba maki da mu'amalar da muke da ita irin ta za ta dinga koyawa yara in har na san ni mutumin kirki ne kaga kenan ba na da shakka abubakar umar tsari hmm. wani lokacin idan aka samu irin wannan rabuwa sai a yi ta samun sabani dangane da waye ya kamata ya rike yara wani lokacin ya danganta idan har ita matar ta bar gidan ne saboda rashin salaha na mijin ko ko mijin ya rabu ne saboda rashin salaha na matar kaga wannan wasu sha'ani ne guda biyu masu rikitarwa wani lokacin shi miji kan ji tsoron gurɓacewar tarbiyyar 'ya'yansa a wurin dangin uwa kazalika so lokacin dangin uwa kan ji tsoron gurɓacewar tarbiyyar jikokinsu a wurin dangin miji ko kuma a gidan miji da su zama ba da uwarsu ba kana tunani kan wannan yanayi magana na gaskiya ka san ita da zamantakewa na aure ai ba haushi ya ci faɗa ba dabba ake kiwo ba yanzu na mutum ake kiwo idan aka samu matsala ƙila yanayin tarbiyyan uwan ba ta tarbiyya domin za ka ga kai ƙila lokacin za ka fita aiki ƙila ba ka dawa sai yamma to sai fa abin da ka gani kuma makwata da dangi sauran 'yan uwan suna kallon duk abin da yake faruwa to magana na gaskiya idan an samu rabuwa irin wannan to dole za ka samu shawarwari wajen mutane bai kamata a ce ka bari dangin ko 'yan uwan 'ya'yanka eh, su zauna wajen dangin matarka ba saboda yanayin tarbiyyar gidan domin akwai yanayin zamantakewa wanda kai Allah da ya haɗa ka da mace ne kai aure kuma dole kai haƙuri da ta amma kai ka san sai daga gaba za ka gane cewa ba tarbiyya domin wallahi Hassan Maina soyayya tana rufe mana idanu gaskiya lokacin da za ka ga mutum yana son mace kila fara ko doguwa san baleliya son kowa kin wanda ya rasa ta shiga gaban mota a nuna maka cewa yarin fa ga yanayin gidansu kaza kaza saboda yanayin soyayya za ta nuna maka a waje daban fa da yanayin soyayyan zama aure sai ta aure ka sannan za zo tana gasa maka ya a hannu a lokacin za ka koma kana da dama ya aka haka so idan an samu irin wannan matsalan to kai karan kanka ba za ka yadda ‘ya'yanka zauna wannan gidan ba idan kuma aka samu aka san mace ita ma ƙila soyayya ta jata soyayya ta ɗibe ta ma'ana ta ga ƙila kuɗi ko wani abu na barazana daga baya ka gane su aka samu akasi domin wallahi wallahi ko mata suna da dama akan zamantakewa na aure cewa ni in ba kaddara ba ko ba biyayyen iyaye ba ko kuma biyayyen aure ba kai ka isa in zauna daga haɗe maka biyayya to ana samun irin wannan matsala za ka ga wata ta aure dan giya za ka ga wata ta aure dan caca wata za ta aure mazinaci amma ba za ta sani ba ta fahimce ni to idan aka samu irin wannan matsala na wannan akasi to dole fa mata za ta tsaya kai da fata ita ba za ta ta zauna gidan nan ba sai dai idan magana na aure ya shigo na cewa ta sani ba an biya sadaki ne to ya'ya na mijinta ne ba nata ba ne to dole ta saki domin ko kotu aka tafi sai dai idan ta kawo uzurin tarbiyya alkali yana iya shiyarin kamar yadda alasa ya faɗa amma ni ina ganin cewa idan babu tarbiyya a gidan miji to iyaye suna da haƙƙin su yi jayayya akan 'ya'ya idan kuma babu tarbiyya a wurin mata shi miji shike da fawa garanti ya anshi 'ya'yansa saboda gurɓacewa in sun lalace za a ci 'ya'yan wani to alhaji kabiru ɗayar rama kai yaya kake ganin zaman yara in an rabu ko an rasu a wurin dangin uwa ko dangin uba ta yaya kake kallon makomar tarbiyyarsu to alhassan kamar da yadda muke ta magana ita makomar tarbiyya ta yaran arabu ya danganta da irin tarbiyya ta bangaren uban ko kuma ta bangaren uwar yanzu misali in na ba kamar ni misali a kankin kaina mahaifiya ta rasu yana dan karami amma kakanni na na bangaren mahaifiya sun so su dauke ni amma mama na ce a'a na zauna a hannun iyayensa kakanni na kenan na wajen uba na taso a gidan duk wata matsalar da ake samu na cewa in yaro baya da mahaifa kuma ni dai ban samu wannan matsalar kwatkwata kuma can din na san karshen ta da can din kuma soyayya irin ta kakanni za a nuna kuma sai ga in ba sa ba an samu matsala <laughs> saboda haka to kaga ya danganta da irin tarbiyya ta bangaren kuma shi abin da ya kamata a rinka aunawa idan aka ce mata da miji ta sun rabu inda su manya ko iyayen su iyayensu za su duba sai a duba to wani bangare ne ya fi tarbiyya wani bangare ne ya fi dacewa a kai yaran sai a yi haƙuri saboda kan rabuwar nan ya zamanta cewa ya shafi 'ya'yan shi yasa da ba a san rabuwar sai ya zama dole saboda duk lokacin da aka samu wannan rabuwar ko ta ɗan yaya sai ya samu yaran sai abin ya shafe su saboda haka kowane bangare na iya rike yara kuma su samu tarbiya ko kuma su lalace ya danganta da irin alasan shawar minista a ƙarshe wani jan hankali za ka yi ga su bangaren dangin miji ko bangaren dangin mata dangane da yadda ake sangartar da tarbiyyar yara yayin da aka ba su riko bayan an samu rabuwan aure ko kuma an samu mutuwar miji misali to gaskiya ni shawarar da zan iya bayarwa ita ce mutum duk abin da zai yi a rayuwa ya dinga duba Allah saboda duniyar nan da kake gani ba tabbata za mu yi ita ba kamar yadda ba ka so ɗanka ya lalace haka karka so ɗan wani ya lalace saboda mun yau in kai ne gobe ba kai ba ne Don zai iya yiwa kamar yadda wancan kake gani ko mutuwa ce Allah ya sa ubansu ya mutu kuma kai kana matsayin kanin babansu ne ko yayan babansu ne aka bar maka su kana tunanin an bar maka ko wahala ne ko wani abu kuma kana da karfin da zaka rike su amma maimakon saboda ba 'ya'yanka bane ba kai ka haife su ba sai ka kana bambanta su tsakanin 'ya'yanka da kuma 'ya'yan yayanka kaga wannan ba karamin kuskure bane kuma irin wannan abin yana faruwa ko ba gaskiya ba saboda haka mutane ya kamata kullum duk abin da mutum zai yi ya san kawai abu ne yake yin shi domin Allah ba don wani ba duk abin da kai shi don Allah ka samu ladan shi duniya da lashira madalla shugaban majalisar malamai a abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim duguri ya yi mana ƙarin haske game da tanadin da shari'a ta yi wajen fannin kula da yara bayan mutuwa aure ko rasuwa ga abin da ya ce to alhamdulillahi da farko dai idan aka samu ɗaya daga cikin abubuwan da suka ambata dangane da abin da ya shafi ma'aurata imma rabuwa ce ta hanyar saki wadda shi miji ya matarsa alhali ko tana da ciki wadda kamar da muka sani iddata shi ne ta haife wannan ciki ɗin to in ta haifa ba tare da tana tare da shi uban cikin nan ba wato mana uban wannan jariri ko jaririya to haƙƙin railo wanda shari'a ta tanadar shi ne ita wannan uwar ita ce ke da haƙƙin ta raini wannan ɗa ko wannan iyakata bayan rabuwarsu da ainihin uban wannan 'ya'yan nata za ta zauna tana rainonsa wajen ainihin wato shayarwa da kuma kulawa da abubuwan da ake son yaro jariri akalla ya samu yayin da yake cikin wato asalin bukata ta ainihin mahaifiyarsa kusa da ita ba kusa da shi wadda shari'a ta yi magana akan adadin lokaci ko tsawon lokacin da wannan ainihin jaririn zai kasance a ƙarƙashin kulawa ta tarbiyyar uwa ko kuma dangin uwa misali ko da a ce shi uban ba ma take ta yi ba mutuwa ya yi kuma mu ɗauka cewa wannan tana yiwa mutuwar an samu saɓani tsakanin dangin uwa ko kuma dangin mata da kuma dangin shi miji da ya saki ko ya mutu ɗin to abin da shari'a take magana a kai shine haƙƙin jaririn za a duba domin me ya fi shakuwa da mahaifiyarsa har na tsawon wani lokaci wadda kuma tana yiwuwa in da saɓani aka rabu ko kuma bayan mutuwar an samu saɓani tsakanin dangin iyaye to tana yiwuwa ka ga cewa wato bukatar su ɗaya daga cikin bangarorin shine don abin da ya bari na gado da makamantansu to abin da shari'a ta tanadar shine akalla za a bar wannan jariri ko jaririya a dangin wato uwa wato mahaifiya kenan akalla su shekara shida ko kuma zuwa shekara bakwai ko kuma cikin shekaru shida ɗin ko da ba a cika na bakwai ba shari'a ta yarda cewa waɗannan jariran ko kuma waɗannan yara ƙanana su zauna a ƙarƙashin kulawar uwa ko dangin uwa kenan a nan idan uwa tana raye to ita ce za ta ɗau wannan ɗawainiyar har zuwa wannan lokaci a ƙarƙashin ciyarwa ya rabuwa aka yi da kuma ainihin ba da hakkoki na ainihin shi mijin da ya sake ta in kuma mutuwa ne to a ƙarƙashin kulawar wato ƴan uwansa wanda in kuma sun ce ba za su yi ko ba su da halin yi to a ƙarƙashin abin da aka bari na gado dole za a tanadi wannan don ainihin ɗaukar ɗawainiya da kuma kulawa da tarbiyyar wannan jariri a bangaren dangin uwarsa kafin lokacin da Allah zai sa ya kai wannan matsayi alabashi daga nan su dangin uba su karba su ɗora kamar yadda addinin musulunci ya Sa'an nan yawanci za ka iske wato wasu in aka rabuwan bakin rai da goyon komai ɗanyen goyon jariri wanda bai ce watanni ba za a ga ainihin bangaren uba sun kwace don saboda suna ganin cewa ai in ta tafi gidansu da wannan jaririn ko kuma dangin da suka ɗau kulawar wannan ah, tarbiyyar wannan jariri ko rainarsa kamar za a yi ta kawo musu wasu lissafe-lissafe an kashe kaza alhali ba a kashe ba to ba wannan ake dubawa ba a shari'a abin da ake dubawa shakuwa da tausayi da kuma ainihin kulawa alal hakika dangin uwa suna da matuka da kuma tsananin tausayi akan jariri da kuma ainihin abin da diyarsu ta haifa da haka shi yasa aka wakkala musu wannan kulawar da kuma tarbiyyar zuwa wannan tsawon lokaci sa'annan kuma daga cikin abubuwan da za mu lura duk tsananin ɓacin rai da aka yi to kada a tsallaka shari'a domin shari'a ce ta faɗi haka nan kuma abin da duk ake yi idan aka bi shari'ar za a samu sauƙi da kuma fa'idodi da yawa a cikin wannan ba abin kunya ba ne in eh, yana gada da cewa don shi mai dukiya ne danginsa ko kuma shi kansa ya fi bangaren ita uwar matsayi ko dukiya a duniya da haka abin kunya ne a ce ɗansa ya tafi gidan kakanninsa ya agolanci da ya sani cewa shari'a ta fi shi hango wannan abin da ya hanga kuma ba ta shi za a bi ba shari'a ce za a bi don haka kamar da na faɗi duk yadda rai ya ɓaci hankali kada ya gushe a dawo bisa kan turban nan ta shari'a nan ne zaman lafiya yake kuma nan ne cimma nasarar duniya da lafiya take kauce ma wannan to za a samu matsaloli daga cikin matsalolin da za a samu shi ne shi dai yaro bisa al'ada ta ɗan adam ya fi tausaya uwarsa kuma ya fi jin zafin mahaifiyarsa kada kenan idan ya samu labari bayan ya girma cewa fa ga irin bahallakar da aka yi tsakanin dangin uwarsa da dangin ubansa yayin da aka buƙaci rikon shi a bangaren uwarsa to alal hakika wannan abin da aka guda dole zai dawo kuma a lokacin da ba a bukata kaga kenan zai dawo ya kara tsananta gaba tsakanin shi da dangin mahaifansa wato ma'ana dangin ubansa ta yadda suka wulakanta ko suka yi abin da ba na kwarai ba ga dangin uwarsa da haka akwai abubuwa da yawa wadda ko da ba a fito mana fili an yi mana bayanin su ba a boye suke cikin shari'a to hikimar da ke kunshi a ciki tunda Allah ne da kuma tsarin musulunci ya ce a haka nan da babu shakka in aka bi waɗannan tsare-tsare nan ne kamar da ne bayani sun da kuma samun nasarar duniya da lafiya kai Mm. To, madalla. To, gode kwarai. Sosai kam. Mm. To, Safina, mm? menene abin dubawa ko abin tunani a duk tattaunawar da muka ji daga magidanta da kuma bayanin shi Sheikh Duguri. Maryam gaba ɗaya duka abin da suka faɗi abin dubawa ne, amma ni kin san wanda ya dan tsaya min a rai? Na wanda ya magana ya ce uba kada ya tunanin dan ya rabu da uwa yana tunanin zai auri wata mace da za ta rike mishi 'ya'yan shi gaskiya duk lalacewa tarbiyyar uwa uwa ta uwa ta riƙe yaranta ya fi da aji a kawo wata ta riƙe. saboda bayanci kin ji kamar yadda cewa za su yi abubuwa su musu yawa mm. ni kuma maganar da Alhaji ya yayi game mm. da broken home wato mm. yara su taso karkashin kulawar mahaifi daya ko uwa ko uba eh kama wannan kinga kamar alal misali a nan Amurka Amurka bakake abin da yasa Eh, duk cikin al'ummomin kasar nan su ba wanda ya kai su wanda suka fi samun koma baya kamar su mm, mm. saboda abin da ya sa shi ne saboda rushewar wannan tsarin rayuwar iyali inda zaki samu mm. yawanci sun tashi karkashin uwa ita kuma uwar ba miji ita kanta ba eh, dole za ta ma rike ba ta da natsuwa tana fita kullum zaki iske yanzu wannan cikin kas duniya babu inda aka fi yawan mutane a prison kamar Amurka kuma Amurka ba to yanzu mun gode sosai yanzu a madadin Safinatu Sodangi da Maryam Bashir Bugaje da ma uh, Daniel Brown da haɗa mana sauti da injiniya mu Alfredo da Ibrahim Jarmai muke cewa Assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC. Ku huta lafiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma